والسلام على رسول الله أعوذ بكلمات الله استعمات من شر ما عليك جماعة kuna kallon babban malamin mu da ke nan insha Allah ba shi na buga muku sunan shi ba ku da kanku kowa ya san shi eh jama'a kan lamarin batun sallah samaru na da mata budurai wallahi malam ala wasa da sallah menene da fadi muna akan lamarin batun sallah mun shi kada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam kai kuma Allah ya taimake ka amin eh, domin muna kan ganin ainihin kokari jihadi da kake yi game da lamarin ah, al'ummar Allah ya taimake ka kuma soyayyan kama malum mangana ah, wannan kuma muna gani Allah ya kara maka albarka lamarin sallah babu shakka sallah ita ce abin da yake bambanci aiki da yake tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ah, shi sa a nan dole ne mutum bayyuwa ya zama musulmin kwarai sai da sallah to in mutum ya sake sallah to lallai ana tsoron ainihin abin da zai biyo baya ba kyau hmm. shi sa akan haka gaskiya ne yawanci abin da ke kawo wannan in ko yi magana game da environment mu nan na america ko kuma mu ce wai kasan turai baki ɗaya saboda hali da muke ciki na aiki wani lokaci sai ka ga mutum yana haɗa salloli karshe zai ga kamar ko salloli nan bai da ma muhimmanci sa'ilin nan kuma yaranmu da ake haihuwa a nan da kuma waɗanda suke zuwa nan sai su ga cewa ga turawa allah ya musu su budi shi yasa mu sallolin mu me ya kawo mana amma abin da ya kamata mutum ya gane shine inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallah Allah yayi mana shine saboda ba amfanin lahira kadai ba a nan ma duniya domin tsarin lokaci mutumin da yake sallah a lokaci za ka same shi dukkan harakansa akwai tsari unfortunately kaga misali yau babban aure ne a nan amma za ka samu na kai nan kamin karfe uku karfe uku aka ce amma kusan ba wanda ya zo to da a ce muna sallah yadda ya kamata wannan bai zame mana matsala game da sha'anin lokaci kuma na salata tana anil fahsha'i wal munkar Allah babu shakka wa mai sallah kwarai abinda aka ce alfahasha game da sha'anin zinace-zinace da kuma miyagun ayyuka mutum in yana sallah kwarai wa'annan ababa lallai ya guje su shi yasa jama'a batun sallah sallah ba wasa bane amma cewa wai mutum yana gani yana turai shi yasa sallah bai da important to mu sani fa jama'a kudin nan fa ba sauki bane hawa yau muna gudu muna gudu kwarai hawa yau ba mu riki kudin ba tukunna shi yasa kudi wanda ke da albarka wallahi kuɗi wanda aka bi tsarin da Allah ya haji shi yasa cewa wai na samu kuɗi kuɗi da yawa ba albarka wahala ne shi yasa ibada sallah ko kaɗan kaɗa mu yi wasa da shi a su kuma samari su kuma yara yawanci kuma abin da ya sa iyaye da kansu suna wasanni da sallah in ko uba na wasa da sallah uwa na wasa da sallah to shi yaron sai yana ganin cewa ba da damuwa domin akwai wani wakan larabawa da kullum nake sa wa una shi ulfitiyani minna ala ma kana awadahu abuhu kowane yaro yana tashuwa ne yadda aka rene shi tashi shi yasa uba in bai sallah yadda ya kamata ya affect yaro uwa in ba ta sallah yadda ya kamata ya affect yaro a zo gida a hada salloli a zo ana kafa goshi dai ne wannan ba a yi sallah yadda ya kamata ba shi yasa abin yana bukatar mu mu fara da kanmu tukunna mu iyayen mu malumman mu fara da kanmu tukunna shugabanni su fara da kansu tukunna kamin mu yi kokarin kanna da yaran su zamo masu sallah yadda ya kamata amma yara duk da cewa eh wani lokaci ana iya samun iyaye ba su kamantawa ku ku kamanta domin a gurin kowane uba ko uwa yaransa su fi shi shi yasa lallai ya zamana kun samu duniya abu mai kyau lahira mafi kyau domin namu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar shi yasa ba kadai mu namu ne duniya kaɗai ba kaɗai mu namu ne lahira kaɗai ba a'a duniya mai kyau lahira mafi kyau shi yasa masu sallah congratulations kun dace Allah ka shi magana to ya dace na mace ne ba ta so sallah ita da mijinta ko mijin ne bai so sallah eh an yi an yi bai so sallah eh. ita kuma an yi an yi ba ta so sallah eh ana iya sai aka shari'a ya raba aure babu shakka shari'a matukar aka rasa sallah domin abin da ya hada suke kenan bai yiwuwa musulmi a ainihin ya auri wadda ba musulma ba amma Allah ya yarda mana mu maza mu auri ahalul kitabi a kamar yadda yake a cikin suratun ma'ida Allah ya ce mu auri krista da kuma yahudawa domin sun yadda Allah ɗaya ne amma ita mace yiwuwa ta auri wanda yake krista ko kuma ba yahudiya ka gane ko ce yasa a nan in ko an yi aure ne musulmai ne sai aka haɗa su aure amma daga baya sai ya kasance kamar ɗayansu ya daina sallah ko abinda za a yi a kokarin dawo da wanda ya bar sallah a dauki dukkan matakai amma har aka yi aka yi abin ya ki cinyewa ya har ya fito fili ce ni sallan na bari wannan lokaci an saya kan wannan a kashe aure wannan babu shakka haka yake Allah ya taimake shi Allah ya saka rana to hajiya Allah ya taimake Rahman yaki kenan da kuke kallo shi insha Allah muna nan daga birnin New York su ma suna cikin advisors in peace dawa media insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi